الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سورة رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba لتافي littafinmu manzumatul qawa'idil fiqhiyya na al-imam al-sheikh al-allama abdurrahman bin nasir bin abdullahi bin sa'idi wanda wannan littafi mun gabatar da darasi na farko za ko mu ci gaba a cikin darasi na biyu قال المصنف رحمه الله الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار إلم هديت أن أفضل المنن ilmun yuzilu shakka anka waddaran wa yakshifu alhaqqa li zil qulubi wa yusilu al'abda ila almatlubi hadara sun na farko mun fassara waɗannan baituka guda hudu alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah jinjina ta tabbata ga Allah kirari ya tabbata ga Allah shi kadai al maɗaukaki madaukaki al-arfaqi mai tasusawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa jami'il ashiya'i wani farriki mai haɗa wasu abubuwa mai rasa abubuwa mai haɗa wasu abubuwa mai rasa abubuwa cikin rahamarsa ya haɗa wani abu ya raba wani abu da haɗawan da rabawan duk akwai hikima cikin haɗawan da rabawan wani haɗawan ya fi wani rabawan ya fi Allah haɗa mu da alheri ya raba mu da sharri zinni amil wasi'atil ghazira shine ma'abocin ni'ima alwasi'a yarwatacciya algazira mai yawa ana cewa ma'un gazir ruwa mamako mamakon ni'ima wa in ta'uddu ni'matan la la tusuha wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wal hikam al hikam da hikimomi al hakim wal hukm al hukmu wal hikma wal hikam al bahirati da hikimomi masu rinjaye an ce bahara abin da ya rinjaya yayyawa kasira mai tarin yawa thumma salatu sannan salati ya tabbata ma'a salamin tare da aminci da'imin titir dindindin har abada har abadan abada alar rasuli a bisa manzo ar-rasul mun ce man ursila bi shay'in wa umira bi tablighihi ila qaumin mukhalifin ar-rasul yana buƙatar sharadi hudu al-mursil wal mursal wal risala wal mursal ilayhim al-qurashi ba quraishi nisba ila quraishi al-khatam cikamakin annabawa wanda babu annabi a bayansa wa khataman nabiyyin wa alihi da iyalansa mun fassara su waye iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam a darasi na baya wanda shi kansa alayen kansa ne kamar yadda yace laqad utita mizmara min mazamir ali daud min mazamir ali daud wato an baka sarewa dadin sarewa irin sarewar wato annabi Dawud an ba shi daɗin murya to kaga shi annabi Dawud ɗin shi aka ba daɗin murya sama ka ce laqad utita mizmara min mazamir ali Dawud Dawud to da kaga anan mutum shi akan kansa shi iyalan kansa ne sannan kuma matansa su ne kashi na biyu na iyalansa sannan ‘ya'yansa su ne iyalansa na uku sannan danginsa su ne iyalansa na hudu sannan abokansa da wanda suka yi imani da shi su ne iyalansa na biyar وصحبه ده صحابي منشي صحابي سنا ديوة أما الحافظ بن حجر أسقلاني أتكل لتافنس على الإصابة في تمييز الصحابة وفي معرفة الصحابة يافد إشيوا صحابي شيني من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ردتهم على الصحيح وعلى المشهور الأبرار سنة نقرتتو إن الأبرار لفي نعيم نقرتتشي كان البر البر نقرتا البر نقرتتشي cikin suna Allah huwal barur rahim alha'izi wanda suka tattaro an ce haza ya tattara ya koma ya zama nasa maratib martaba martaba martaba jam'insa maratib sun tattaro matsayi alfahari na alfahari wala fahar annabi ya ce an bani kaza da kaza babu alfahari to sun tattara waɗannan waɗannan baituka guda hudu dama mun fassara su daki daki a darasi na ɗaya to za mu tashi ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka waddaran wa yakshifu al zilkulubi lizil qulubi wa yusilu al-'abda ila a waɗannan baituka guda biyu ilam malace ka sani kamar da Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ilam ka sani al'ilmu al'ilmu ma'lumi alama huwa alayhi fil waqi' ka san abu yadda yake shine ilimi kishinsa shine jahilci shi ma jahilcin kashi biyu ne akwai jahalin murakkab akwai jahalin basit Aljahalin murakkab da aljahalin basit ko aljahilul murakkab huwa allazi la yadri wa la yadri annahu la yadri wal jahil al basit huwa allazi la yadri wa yadri annahu la yadri wanda bai sani ba bai san bai sani ba wannan shi ake kira jahili hawa biyu wato hawan tukunya biyu bugun iska kenan bai sani ba bai san bai sani ba wannan shine jahili hawa biyu bai sani ba ita ma bai sanin ba bai santa ba jahilta fa'adaital uluma wa ahlahu yi adil ilma man huwa jahilu Iza kunta la tadri wa lam taku billazi yusailu man yadri fa kaifa idan tadri idan baka sani ba baka tambayi wanda ya sani ba ya sanar da kai abinda baka sani ba ta kaka zaka sani wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahl fi athar ad-dalal wa ma fudi medaliya yace mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba ya zama ribatacce na ɓata wanda ba za a iya fanso shi ba wa mafudi ba za a iya fanso shi ba to da aka jahilci shine kishiyan ilimi akwai ashak tajawuzul amraini la maziyata li ahdihima ala al-akhar wato abuwa guda biyu su darsu a ranka ɗaya bai fi ɗaya ba shi ake kira shak sannan akwai kuma zannu shine tajawuzul amrayn ma aqwa min al-akhar to aqwa din shine ake kira zannu ka ji abubuwa guda biyu a ranka sun faru amma ɗaya ya fi ƙarfi to wanda ya fi ƙarfin shi ake kira zannu sai kuma wahamu ta jawuzir amrain a ma abu min al'akhir abubuwa guda biyu su ɗarsu a ranka amma ɗaya ya fi ɗaya rauni to wanda ya fi raunin shi ne wahami akwai wahami akwai shakka akwai zannu akwai jahalu akwai ilmu to shi ma ilimin kala biyu ne akwai ilimin daruri akwai ilmin nazari al'ilmu daruriyu ilimi wato na tilas shi ma kashi uku ne akwai akali akwai shari'i akwai adi wato akwai abin da shari'a ce ta tabbatar da shi akwai abin da hankali ne ya tabbatar da shi akwai abin da al'ada ce ta yau da gobe ta tabbatar da shi to duk a ciki ana samun wanda yake al'ilmu daruri wanda ba za a iya karyata shi ba saboda ilimi ya tabbatar da shi kuma kowa ya amince ya yadda sannan akwai kuma al'ilmun النظري العلم النظري ma ya hataju ila nazarin wasu abinda sai an buƙaci karatu da kafa hujja da bincike da, da, da kafin a gano shi ko a tabbatar da shi sannan kuma hujjojin da aka yi amfani da su na bincike ne abu ne da ba kowa zai gane shi ba sai mai ilimi wannan shi ake kira al'ilmun nazari sai ya ce ilam ka sani hudita an shiryar da kai na ina maka addu'a Allah ya shirye ka ita shirya kashi hudu ce akwai hidayatul Taufik ai maka gamdakatar ka musulunta shine Allah yake cewa man yahdillah fa huwa muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wannan shiryar ta gamdakatar ka gane addini ka musulunta ba ta hannun kowa tana hannun Allah irin wannan shirya ce Allah yace laisa alaika hudahu innaka la tahdi man ahbabta sana kuma akwai hidayatul dilala wal bayan wato shiriya ta ai maka bayanin abu a gamsar da kai irin wannan shiriya ita ce Allah ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici wato shiriyar bayani da bayyana gaskiya da kuma nuna wa mutum daidai bin kuma wannan daga Allah ne zai sa ka bi amma bayyana maka gaskiyar da nuna maka ita ƙuruƙuru haka gane ta haka fahimce ta wannan a hannun Allah ta'ala yake shi kaɗai sannan akwai kuma hidaya amma mutlaqa shamila li jami'il khalqi akwai shiriya gama gari ta kowa da kowa allazi allazi khalaqa kulla shay'in sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada irin wannan shiriya ita ce kowace dabba kowane tsiro kowace dabba mai yin kwai ce wannan dabbar mai haihuwa ce a ruwa take a tudu take ya za ta ci abinci ya za ta yi kiwo ya za ta kara kanta ya za ta haihu ya za ta kara ɗanta ya za ta shayar ya za ta yi reno wannan duka halittun Allah kowane Allah shirya da shi yadda zai rayu to sannan kuma akwai hidaya ilal jannata au ilan nar wanda Allah ta'ala eh, yake gaya mana yan aljanna bayan sun shiga aljanna sai alhamdulillahi allazi hadana li hadha mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah in banda Allah ya shirye mu ba mu da wata dabara ko karfi ko wayo ko azanci da zai sa mu shiryu mu zo ga aljanna kaga wannan shirya ce to saboda haka sai Allah ta ce i'lam hudita ka sani an shiryar da kai ma'ana wannan mabanni lil majhul ma'ana Allah ya shiryar da kai ka sani Allah ya shiryar da kai anna afdalal minan lalle tabbas mafi darajar ni'imomi malam ya sa anna harfu taukidin wani su mushabban bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara afdala ismu anna mansubun wa huwa mudaf minan mudaf ne ilmun shine khabaru anna anna afdalal minan ka sani tabbas mafificin ni'imomi afdal minan minna jam'u minna laqad manna Allahu 'alal mu'minin almannu anna afdalal minan ka sani tabbas mafificin ni'imomi ilmun shine Allah ya baka ilimi duk wata ni'ima da Allah zai maka mafi daraja shine Allah ya baka ilimi musamman muka karɓi dalilai guda biyar zai tabbatar mana da cewa mafi darajan abin da Allah zai ba mutum shine ilimi hujja ta farko awwalu ma khalaqa Allahu al ko awwala ma khalaqa Allahu akwai maganganu guda biyu daga magabata dangane ga farkon abin da Allah ya fara halitta wasu cikin magabata suka ce farkon halitta shine alkalami wasu suka ce farkon halitta shine al'arshi da ruwa to wannan ku ne kamar yadda albani ya faɗa a cikin sharhul aqidatu tahawiyya yace wannan nassi ne karara cewa awwala ko awwalu ma khalaqa Allahul qalam ko dai a ce shine farko ko yana cikin na farko farko fa qala lahu uktub da Allah ya halicci alqalami sai yace kai rubutu sannan Allah yace nun wal qalami wa ma yasturun Allah ya rantse da alqalami sannan na biyu annabi Adam Allah fifita shi akan mala'iku da ilimi wa allama Adam al asma'a kullaha sannan na uku da aka tashi saukar da Ƙur'ani, farkon ayoyin farko iqra'a ita ce ayar farko wacce ta magana da karatu sannan na hudu Allah ya ce wa annabi wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi sannan na biyar Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun da wanda suka sani da wanda ba sani ba za su daidai to shine mala ce, i'lam ka sani hudita a shiryar da kai zuwa ga tafarki madaidaici anna afdalal minan lalle tabbas mafificin ni'imomi ilmun Allah ya baka ilimi to ga abubuwan da ilimin nan zai maka guda hudu irin ilimin ba kowane ilimi ba akwai ilimi mai amfani akwai mara amfani Allah na tsaluka ilman nafin wa a'udhu bika min min ilmin la yanfa'u Allah ka bani ilimi mai amfani ka tsare ni daga ilimin da ba shi da amfani to shi ya faɗi abubuwa guda hudu duk ilimin da ya maka waɗannan abubuwan guda hudu to mai amfani ne ilmin yuzilu shakka dukkan ilimin da zai gusan maka da shakka an ka gabarinka waddaran ya kuma gusan maka da daren a daren kazanta da datti na shirka da bid'a ya raba ka da shirka ya raba ka da bid'a ya raba ka da kaba'ira da saga'ira ya tsarkake ka ya raba ka da shakka abu biyu wa yakshiful haqqa sanan ya yaye maka gaskiya li zil qulubi ga ma'abota hankali zil qulub al qulub anan al aqal ga ma'abota hankali wa abda sanan ya sadar da bawa ilal matlubi zuwa ga abin nema to wannan shine mafi daraja ilimi wanda zai maka din nan ilmun yuzilu shakka anka ilmin da zai gusan maka da shakka to ilimi kuwa wato wanda zai gusan maka da shakka shine wato abinda malam yake nufi kenan ilmun yuzilu shakka anka wadaran anan almala ya faɗi abu biyu wato na farko ilimin zai gusan maka da shakka na biyu zai gusan maka da daren shakka shine tadakhulul idraki fil qalb zuciyarka ta rikice ta kasa fahimtar abubuwa daren kuma shine wasu qalbi wa fasadu wato zuciya ta yi datti ta kuma lalace to ilimin ƙur'ani da sunna shine zai gusan maka da dagwali da ƙazanta, da annakiya da dauɗa, ya gusan maka da datti da butu-butu na shirka da bid'a daga zuciyarka wa daren kuma ya kusa maka da Shi shine wato annakiya da datti da ƙazanta. to kaga shi ilimin da zai yaye maka shakka shakka shi ke kawo shubuhohi daren kuma abin da ke haifar da shine shahawat dama abin da ke halaka ɗan adam kamar yadda malam ibnu ya ce shine ashubahat wa shahawat shubaha da sha'awa yasa ce hujibatin naru bi shahawat wa hujibatul jannatu bil makarihi shubaha shine abin da yake da alaka da addini a zo maka da rashin gaskiya kuma ka ɗauka gaskiya ne saboda an rikirkita abin sha'awa kuma shine mutum yana sha'awar ya yi zina ko ya zina ko ya luwaɗi ko ya sata ko ya fashi ko ya ƙwace ko ya kisan kai duk wannan sha'awa ta ne shubahat kuma shine abin da ya shafi addini mutum ya faɗa cikin manya-manyan bidi'o'in nan guda hudu ko ɗaya daga cikin hudun babban bid'a shine na farko khawarij bid'atul khawarij na biyu bid'atul irja na uku bid'atul eh, abin nan wato shi'a bid'atu shi'a ko rawafid sannan kuma sai bid'atul itizal wato mu'tazila waɗannan su ne manya-manyan bid'o'i guda hudu dira ragowar bid'o'i daga wannan suka yi naso wannan bid'o'in su suka yi kwai suka haife dukkan bid'o'i duk wata bid'a a duniya komai burin kasarta in ka kalle ta da kyau ka kalli waɗancan bid'o'in guda hudu bid'ar khawarij bid'ar rawafid bid'ar irja bid'ar i'tizal wato bid'ar mu'tazilawa da kuma bid'ar khawarijawa da bid'ar irjawa irja'awa da kuma bid'ar rafidawa to dukkan bid'a gaba ɗaya daga waɗannan hudun ta fito to shine kaga ilimi na sunna da qur'ani da tauhidi da aqida ingantacciya shi zai wanke maka shubha ya wanke maka kuma sha'awa zai nuna maka duk abin da kake so ka yi ka haƙura ka nemi wato abin nan a wajen Allah sannan mala ya faɗa abuwa guda biyu kuma dai na amfanin ilimi shine yakshiful haqqa li zulqulu zai buɗe maka gaskiya kuma wasulul abdi ila al sannan zai kai ka zuwa ga abin da kake so to me kake so kaga wannan yana da alaka ne da farko da ƙarshe farko ka san gaskiya kuma ƙarshe ka shiga aljanna shine al-mabda'i wal muntaha wato shi na farko kashful haqqi shine muftada, kuma na biyu wusulul abdi ila al-matlub shine muntaha kenan ilimi zai maka manyan ayyuka guda biyu na farko ya bayyana maka gaskiya na biyu kuma ya gaya maka makomarka shine aljanna da ilimi ne zaka san gaskiya kai aiki da gaskiya kuma da ilimi ne zaka shiga aljanna domin matattakala ce guda hudu in ka zame guda ɗaya ka halaka na farko ilimi na biyu aiki da shi na uku yi don Allah na hudu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ko kaka ka rasa matattakala ɗaya, daya dan kai ilimi baka aiki da shi ba ka halaka dan kai ilimi kai aiki da shi ba dan Allah ba ka halaka dan kai ilimi kai aiki da shi dan Allah ba akan sunna ba ka halaka sai ka hada waɗannan hudun kamar da mai risala ya faɗa wala ya yakmulu qawlal iman illa bil amal ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة wato wato mutum ba zai tsira ba cikar imani ba zai tabbata ba sai da aiki aiki ba zai tabbata ba sai da ikhlasi ikhlasi ba zai tabbata ba sai da bin sunna da haka Allah ya tabbatar da mu akan sunna wannan sune ma'ana waɗannan baituttuka guda biyu ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka waddaran wa yakshifu alhaqqa lizil qulubi wa yusilu al'abda ila al-matlubi ilam ka sani hudita an shiryar da kai anna afdalal minan haƙiƙa mafi darajar ni'imomi ilmun Allah ya baka ilimi yuzilu shakka ya gusar da kokonto da shakka anka gabarinka wa daran da kazanta daga zuciyarka wa yakshiful haqqa ya kuma bayyana maka gaskiya lizul qulubi ga ma'abuta hankali wa yusulul abda kuma ya sadar da bawa ya isar da bawa ya kai bawa ilal maqlubi zuwa ga abin nema saboda haka wannan ne amfanin da ilimi zai wa mutum Allah ba mu ilimi mai amfani su ilman nafiyan. wa uzurika min ilmin la yanfa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum